بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم كان وتا شاشدا وتا ربيع الثاني شكرة دبو ليلة دريه دا 30 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka na rijalun wani sa'ul haular rasuli sallallahu alaihi wa idan ba ku manta mun muna cikin ashaksiyatun rabi'a wato magana akan ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu wanda kusan wannan shi ne maganganu na ƙarshe-ƙarshe a cikin tarihinsa da ya cikin wannan littafin da albarka ina jin za mu tashi ne a shafi na saba'in da takwas ko min wasiƙi ibaratihi wa da keke isharatihi haka ne ko kuma ba kamar ha saba'in da na da tara wa min khutabihi kenan wala khaira to shi kenan dan maganar ta dace bari mu fara daga 78 din min wasiqi ibaratihi wa daqiqi isharatihi yana daga cikin ibarorinsa wato maganganu da yake faɗa da kuma nune-nune da ya ta waɗanda akwai dukka a ciki ma'ana akwai taka tsantsan da da da eh, bibiyan maganganun kuma kaga an samu dacewa maganganu masu ratsa zuciya da aliyu bin abi talib yake yi yana cewa kunu yana bi al'ilm ma'adinul hikima ku zamanto mabubbugar ilimi ma'adinai na hikima masadihul laili ku zamanto fitilu na dare khaliqani siyabi masu wato tsofaffin tufafi jududul qulubi amma zukatanku su zamanto sababbi ne kasancewar ka sanya tufafi tsoho to kada ya mayar da zuciyar kama tsohuwa a ka zamanto ko da kana da tufafi tsoho to ya zamanto kana da sabuwar zuciya na fi ahli sama an san ku cikin wato mala'iku wa takhfuna wa tukhfuna fi ahli al amma a duniya ma a boye kuke ba san da ku ba wa tuzkaruna inda rabbikum ana ambatanku a wajen Ubangijin, ubangijinku mala'iku suna ambatanku ala innal faqih kullal faqih ku saurara lallai faqih wanda yake masanin fiqihu masanin addini hakikanin sani allazi la yuqannitu nasa min rahmatillah shine wanda baya dauke wa mutane tsammani daga rahmar ubangiji wala yu'minuhum min azabillah sannan kuma baya amintar da su daga azabar Allah mana baya nuna cewa kukan ko riga kun huta Allah bai muku azaba ba wala yurakhisu lahum fi ma'asillah malami na gari baya sauƙaƙawa wajen saban Allah baya daga kafa wajen bayani akan haramcin saban Allah wala yada'u alqur'ana raghabatan anhu ila ghairihi malami na gari baya banin banin alqur'ani ya koma wani alqur'ani wala khaira fi ibadatin la ilma fiha babu alheri a cikin dukkan ibadar da ba a yi ta akan ilimi ba wala khaira fi ilmin la fahma fihi babu alkhairi akan ilimin da babu fahimta a cikin sa wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha babu alheri cikin karatun alqur'anin da babu tadabburi a ciki ma'ana babu bibiyar ma'ana a ciki mutum ya ta rusa karatun qur'anin bai ma me yake faɗa ba babu alheri a cikin wannan laysa alkhairu an yaksura maluka wa waladuka ali bin abi talib ke cewa ba wai alheri bane ba ya zamanto kana da tarin dukiya kuma kana da tarin yaya amma baka da addini walakin alkhaira an yaksura ilmuka wa ya'zuma hilmuka alheri shine ilminka ya yawaita sannan juriyarka ta girmama wa an tubahin nasa bi ibadati rabbika ka ainihin wato a alfahari wa mutane da ibada wa ubangijinka ya zamanto abin damuwarka shine bauta wa ubangijinka fa ina santa hamidallah idan ka kyautata kai aiki mai kyau to ka zamanto mai godiyar ubangiji wa ina sa'ata istaghfartallah yayin da ka munana mummunan aiki kuma ka nemi Allah ya fi maka wannan shine cikakken mutum kuma shine yake dauke da alkhairi wala khaira fi dunya illa li ahadi rajulaini ali ibn abi talib yake cewa babu alkhairi a cikin duniya gabaki daya sai ga ɗayan mutum guda biyu na ɗaya rajulun aznaba zunuban fa huwa yatadaraku zalika bi taubatin mutumin da ya aikata zunubi amma yana riskar wannan zunubi da tuba wa rajulun yusari'u fil khairati da mutumin da yake gaggawa wajen aikata alkhairi wa ya'malu fi darajati sannan yana aiki madaukakin aiki wala yaqul wala ya yaqillu amalan ma attaqwa bawan Allah nagari shine wanda yake baya karanta aiki tare da takawar da take tare da shi kar ya ga wani yana da tsoron Allah sai ya daina sallah kuma kar ya ga yana takawa sai ya daina azumin nafila kada ya ga yana takawa kuma sai ya daina zakka kada ya ga ya yana takawa sai ya daina zuwa makaranta ya daina karatu wannan ba shine mutumin kirki ba wa kaifa yaqillu ma yaqbalu yi koya ya da ai mutum ya karanta aikin da zai iya fuskanta ko aikin da yake fuskanta kana fuskantar lahira yaya za ka karanta aikin neman lahira wa qala rahimahullahu ta'ala ihfazu anni khamsan ali bin abi talib yace ku haddace abubuwa guda biyar daga gare ni law rakibtumul ibla fi talabihinna wallahi da za ku haura kumi wajen neman waɗannan abubuwa guda biyar lama asabtumuhunna to da ba za ku same su ba wala anzaitumul ibla ai da kun gajiyar da ko kun tsofar da shine anda laraba sukan ce anda wato ana nufin akhlaka abin da ya tsufa da za ku tsufar da raƙuman ku kuna ta neman wannan abubuwa wallahi kabla an hunna kafin ku riske waɗannan abubuwa guda biyar yace la yarju wannan abdun illa rabbahu kada bawa ya yadda ya tsammaci wani abu in ba daga ubangijinsa ba duk wanda ya rataye ga wani ya kama kafar wala ya kama shirme ka kama Allah kawai shine shine dahir shine tabbas kada wani ya buraci wani abu kuma kada wani ya tsammanin wani zai iya masa wani abu a duniya ba Allah ba duk yadda dan adam ya kai da ɗaukaka duk yadda dan adam ya kai da mulki duk yadda dan adam ya kai da isa da matsayi da daraja wallahi bai isa maka komai ba matukar Allah bai yadda ba wala ya khaf illa zambahu kada mutum ya ji tsoron komai kuma sai zunubinsa babban abin da zaka rinka jin tsoro a rayuwarka zunubi laifi da kake ɗauka kana aikatawa yau da gobe subhanallah wala yastahi jahilun an yas'ala amma la ya'lamu ali ibn abi talib yace kada jahili wanda ba shi da ilimi ya ji kunyar ya tambayi abin da ba da ilimi a kai Lallai ka kori jahilci da ilimi kunya ba a yin kunya wajen neman karatu kada mutum ya ce a'a ai na girma ni ba zan yi tambaya ba a'a wala yi alimun su ila amma la alamu an kula Allahu a'lamu Ali bin Abi ce shi kuma malami kada ya ji kunyar idan an tambaye shi akan abin da bai sani ba ya ce wallahu alam ka san akwai malaman da duk abin da aka tambaye su sun ba da ansa kuma shi bai yadda a tambaye shi ce Allahu alamu ba saboda yana ganin ya zubar da matsayinsa a ce matsayin malami irin wannan babban malami a tambaye shi abu bai sani ba a'a duk yadda zai sai ya fafata ya ba da amsa wallahi wannan ba karamin hadari ne ba malami kada ya ji kunyar in an tambaye shi ce bai sani ba imamu malik wata rana yana zaune a madina wasu baki suka zo daga wani gari mai nisa suka zo wani bawan allah ya zo yana mai tambayoyi yana ta tambayarsa yana ta tambayarsa tambaya sama da tamanin fiye da rabi imamu malik idan an tambaye sai ce la adri ban sani ba menene hukuncin kaza sai ce la adri menene hukuncin kaza sai ce la adri sai wannan mutumin sai zo ah, yanzu wannan daman kai yanzu kai ne imam malik din da ake faɗa duniya duk a ɗauka maliku maliku maliku kai ne sai ce i eh, ni ne maliku ka koma ƙauyenku ka je garinku ka ce da su ka zo ka kura malik ka yi wa maliku tambayoyi bai sani ba je ka gaya musu sai ne ka ji masu yi don allah kenan babu ruwan su da abinda mutane za su faɗa ka yaba kada ka yaba ka zarga kada ka zarga ka girmama shi karka ka girmama shi baya rage masa himma akan abin da ya sa a gaba bai daga maka kafa wajen faɗin gaskiya da haka malami na gari shine wanda ya sa Allah a gabansa ba wai dan mutane su girmama shi ko su yabe shi ko su ce shi mai ilimi bane ba take ana tambayan kai ka ce baka sani ba baka sani ba ka je ka binciko dama an ce wanda yake bada fatawa yana gabar wutar jahannama ne kana ba da fatawa ba akan daidai ba ka afka kanka kai da kanka za ka ɗauki kanka da kanka ka jefa kanka cikin wutar jahannama duk wanda yake ba mutane fatawa akan jahilci da sarari. rai Allah ka tsare والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد علي بن أبي طالب yake cewa kaga hakuri idan ka hada shi da imani wato kamar kan mutum ne a gangan jiki ka duba muhimmancin kan mutum a gangan jiki yau akwai gangan jiki idan babu kai ai samuwar kai shi ke samar da wato walwalar gangan jiki yayin da aka riga aka gutsure kai akwai wani abin da ya saura zance ya kare to haka kuma haƙuri yake idan ka haɗa shi da imani duk imanin da ya samu babu haƙuri a cikinsa ya zama shi mai Allah tsare wala imana liman la sabara la babu imani ga wanda bai da haƙuri wa qala radiyallahu anhu ashaddu al-a'mali salasa ayyukan da suka fi komai tsanani guda uku ne ita'ul haqqi min nafsika ka bayar da haƙƙi daga kanka da kanka wannan abun yana da wahala Haƙƙi ne ka dauka ka bayar ka ji kai abin da yake haƙƙin wani ne akan ka ka cire ka bayar Haƙƙi ne na faɗin gaskiya ka ciro ta daga zuciyarka ka faɗe ta tana da wahala duk abin da ke haƙƙi ne mutum ya fitar da shi yana da wahala haka ali bin abi talib ya faɗa wa zikrullah ala kulli hal ambaton Allah ko yaushe wannan ma yana da wahala sai wanda Allah ya datar shi ne za ga duk inda ya zauna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah idan makaranta mutum yake tafiya astaghfirullah astaghfirullah alhamdulillah la ilaha illallah nastaghfiruka allahumma natubu ilaik la hawla wala quwwata illa billah allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad haka baki yake danye wajen ambaton Allah wanda Allah ya datar da su kenan amma wani in gaya maka daga nan zai yi tafiya zuwa zuwa zuwa Kaduna ma ko subhanallah bai faɗa kwaya ba saboda zuciyar ta kekashe zuciyar a bushe take kyamas babu tunanin Allah cikin ta na ya ambaci Allah zakirun Allah kasiran wa zakirat bayan Allah na gari sune masu yawan ambaton Allah da yawa da yawa shine zikiri da ya dace kana tafiya ka ambaci Allah kana zaune ka ambaci Allah a kwanci kake ka ambaci Allah kana juyawa ka ambaci Allah malam ka duba bacci fa idan kai juyi da bacci ka farka aka ce ga zikirin da zaka faɗa juyawa daga bacci tashi daga bacci ga zikiri shiga masallaci da zikiri fita masallaci da zikiri shiga gidanku da zikiri fita daga gidanku da zikiri shiga kasuwa da zikiri subhanallah babu abin da babu ambaton Allah a ciki amma wasu za ga mutum ya zauna ya yi shiru baya iya ambaton Allah ya yi zikirin ma baya iya yi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ka azurta mu da zukata masu ambatonka wa muwasatil akhi bil mali taimakawa bil mali taimakawa dan uwa da dukiya wannan ma yana da wahala kaga mutum ya dauki dukiya ya ba wani wannan sai wanda Allah ya zaba dan gani yake in ya dauka ya bara kaman zai jawo kansa talauci ne wa min khutabihi radiyallahu anhu akwai cikin hudubobin sa Allah ƙara masa yadda ga abin da yake faɗa an rajulun min bani shayban an ruwaito daga wani mutum daga kabilar bani shayban anna ali ibn abi talib radiyallahu anhu khatama fa qala wa tarak ali ibn abi talib yayi khutba sai yake cewa alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alai na gode wa Allah ina daɗa gode masa ina neman sa wa uminu bihi kuma na yi imani da shi wa tawakkalu alai kuma na yi tawakkali gare shi wa ashhadu an la ilaha illallah wa wula sharika kala. na shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah wa annan muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lallai annan muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne arsalahu bil huda wa dinil haqq Allah ya turo da manzon Allah da shari'a da addini na gaskiya yazihu bihi illatakum wannan addini shine zai kawar muku da illar ku kalmar zaha yazihu ana nufin kawarwa nisantarwa faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wani yuqiza bihi ghaflatakum dan ya farkar daga falallu daga cikin ku wa'lamu annakum mayitun ku sani ya ku bayan Allah cewa za ku mutu wa mab'uthuna ba'da al-maut kuma lallai Allah zai tashe ku bayan kun mutu kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un dukkan bawa na gari ya rinka tuna cewa zai mutu yayin da kake tuna cewa za ka mutu wannan shine zai taimake ka ka gyara mu'amalarka ka rinka faɗin gaskiya ka to mai amana ka rinka kasancewa mai rikon alkawari ba mahayinci ba ba yaudari ba kuma ka zamanto mai kokarin ilimi da ilmantarwa da tara karatu da saninsa da kuma tarbiyyantar da iyalinka da 'ya'yanka da lazimtar ibada sallah da daddare azumi na nafila halartar sallar jam'i ayyuka na gari in dai kana tuna mutuwa za ka rinka yin su wa'lamu annakum mayitun wa mab'uthuna ba'da al-maut wa mawqufuna ala a'malikum kuma Allah zai tsayar da ku akan ayyukanku hasbunallahu wa ni'mal wakil kowa zai tsaya akan sallarsa ta dare azumin sa na nafila sallar karatun karatunsa na alqur'ani zikirinsa ambaton allansa dukkan aikin da kai nagari za ka tsaya a kan ranar tashi alkiyama yanda ka san an zo auna wa mutane ayyukansu kamar yanzu misalin a airport yayin da ake auna kaya za a fita ko za a shigo kowa yana tsayawa ne akan kayan shi haka mutum zai zo ya tsaya akan aikinsa wanda bai da aiki kuma sai rasa akan me zai tsaya sai dai ga tarin zunubi wa majziyuna biha kuma Allah zai muku sakayya akan ayyukanku fala ta gurran na kumul duniya kada ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku kamar yadda duniya take ruɗar wasu Allah tsare mu fa innaha darun bil bala'i mahfufa ai duniya gida ce da aka kewaye ta da bala'i in an ce mahfuf daga hafa ya hauf ne wa taral mala'ikata hafina min hawlil arsh kalmar hafa ya ana nufin kewayewa duniya gida ce da aka kewaye ta da bala'i ka san me bala'i jarrabawa da fitina wa fala'i ma'rufa kuma duniya gida ne da aka san shi da karewa ba gida ne mai tabbata ba eh insha Allah tabaraka ta'ala zaka dade kana kawa baka samu mutum mai shekara 200 ba kuma yau tunda Allah ya duniya mutuwa ake yi tun da Allah ya halicci duniya mutuwa ake ba a daina mutuwa ba kun gan mu nan da kuke ganin mu a nan a masallacin nan akwai shekarun da za a zo za a nemi ko ɗaya daga cikin mu ba a samu ba duk mu ci gaba ɗaya sai dai jikokin mu da jikokin jikokin mu da tattaba kunnan mu zancen mu ya kare muna lahira faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk inda mutum ya kai wallahi sai ya mutu kullu man alaiha wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk abin ka sani na duniya wallahi mai karewa ne ba mu mai tabbata idan tamma shay'un bada naqsuhu duk abin da ya cika to sai ga ya fara yin baya kuma haka kake da baka da gemu gemu ya tsiro maka kana so baka so ya fito maka da gemun ka baki kana nan kana nan sai ka ya fara fari haka kike da kina yarinya karama a gaban mahaifiyarki kina girma kina girma sai aka zo ana tunani ya kamata a rabu da ke a gidan nan saboda kin girma a je a hada ki da wani ya aure ki shikenan kin bude wata sabuwar rayuwa an raba ki da gidanku ana nan ana nan ki je ki tara ƴaƴa ku hayayyafa ƴaƴan ki ke ma ki zo ki aurar ki zo ki jikoki wata ran kuma sai a ce kin mutu ki za ta mutu ki za ta mutu kakar ki za ta mutu kai ma babanka zai mutu kai ma za ka mutu ka zai mutu matar ka za ta mutu kowa ma zai mutu babu wanda zai tabbata ashe ana da buƙatar mu kyautata aiki mu kyautata aiki wa bil ghadi mawsufa wa bil ghadri mawsufa duniya an sifanta ta da yaudara shine al ghadar abin sifantawa ne da yaudara malam ba yaudaran abu irin duniya dan ita ce yaudare wasu suka halaka suka bar addinin su wa kullu ma fi ila zawalin duk abin da ke cikin duniya ila zawalin mai tafiya ne zuwa gushewa da kuma karewa wa hiya bayna ahliha duwalun wa sijal ai duniya a tsakanin ma'abotanta wato wani abin da yake juyawa ne ka samu ko a same ka in an ce sijal kamar daga sajil ne guga gugar da take cike da ruwa akan ɗebi ruwa a cikinta to wannan akan ce da ita sajil ka ɗebo kaga guga za ka ɗebo ka ciko da ruwa ko ka juye idan za ka koma ana ce mt za ka koma to kaga wata ran guga akwai ruwa a cikinta wata ran babu a cikinta to kalmar sajil larabawa ba sa ambatan guga da sajil sai in tana cike da ruwa to haka al'amura na duniya masu jujjuyawa ne wa tilkal ayyamu ha bainan nasi haka waɗannan kwanaki suke muke jujjuya su tsakanin mutane alharbu sijal mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'al wata ran ka samu wata ran a same ka wata ran ka yi ciwon ciki wata ran ka zauna lafiya wata ran ka farin ciki wata ran ka yi bakin ciki wata ran ka samu ɗaukaka wata ran a sauke ka wata ran a ɗaukaka ka wata ran kuma a kaskantar da kai haka duniya take wata ran ka haihu wata ran ai maka mutuwa wani ya mutu wani ya rayu ko ba ka bane yau dinnan wasu za su mutu yau ba yau wasu kwanan su ya kare ko ba sani ba yau din nan kuma wasu mata za su haihu to shine wahiya baina ahliha duwalun wasijal wala tadumu ahwaluha halin duniya baya da wama malam ولن يسلم من شرها نزالها ولن يسلم من شرها نزالها نزالها wanda suka sauka a duniya suka kwance kayansu suka buɗe jakarsu suka gina gidaje ba za su kubuta daga sharrinta ba baina ahliha minha fi raka'in wa surur sai ga shine baina sai ga ma'abuta zaman duniya fi raka'in wa surur suna cikin wadata da farin ciki raka wadata yalwa wa sururina da farin ciki idahum minha fi bala'in wa ghurur sai kuma gashi wata rana a cikin duniya suna cikin bala'i kuma suna cikin rudi da ana cikin wadata ana cikin farin ciki wata ran kuma za a wayi gari ana cikin bala'i da rudi ahwalun mukhtalifa halaye ne masu shan bamban wa taratun mutasarrifa abubuwa ne da suke kaiwa suke komowa suna caccanjawa suna tasarrufi yau a wannan ya koma nan wannan ya dawo nan al'aishu fiha mazmum rayuwa a cikin duniya abun zargi ne fi fiha la samun ni'ima cikin duniya baya dawwama duk yadda kake cikin ni'ima ka ji a ranka akwai ranar da ni'imar da za ta kare a to ga mutuwa in mutuwa ta zo ya kare in mulki kake ji da shi mutuwa za ta zo ta ɗauke ka idan wadata kake ji da ita mutuwa za ta zo ta ɗauke ka in ma baka mutu ba in wadatar ne wata na sai ga babu wadatar nawa nawa ne suka tara miliyoyin kuɗi suka zo kuma ba su da naira ɗaya yanzu nawa nawa ne suka yi mulki aka kammama su aka girmama su aka zo kuma daga ba aka cire su daga mulkin suka zamanto suna kurkuku suka zamanto suna kaskante suka zo in sun wuce ba san sun wuce ba amma da ba yanda za a yi su wuce ba a san sun wuce ba dole ne in za su wuce sai an tsare hanya dole ne idan za su wuce sai an yi jiniya dole ne idan za su wuce sai an ainihin dakatar da jama'a amma Allah ya kawo su wani zamanin da za su zo su wuce ma ba a san sun wuce ba za ka haɗu da shi a taro baka san ya zo ba duniya kenan Wa وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ahalin duniya mazauna duniya a garadun wato wasu abubuwa ne wato abin da ake nufata mustadafa wanda ake nufinsu da wani abu in an ce gharad wani abin da yake zuciyarka mustahdaf wanda kake kana targeting ɗinsa in an ce hadaf shine abin da ake targeting ɗin shi tarmihin bi sihamiha duniya tana jifan ko tana harban bukatun mutane da masunta da kibau-kibau ɗinta wata simuhun bihimamiha tana kakkarya mutane kuma bihimamiha in an ce himam ana nufin qada'ul maut wato hukunci na mutuwa ana nan za ta zo ta kakkarya mutane da kakkashe su wa kullu hatfihi fiha maqdur kullu hatfihi duk wanda ya mutu in an ce hat al-maut min ghairi qatlin wala azab kenan in an ce hat wanda ya mutu ba tare da kashe shi aka yi ba ko kuma an yi masa wata uku ba to duk wanda ya mutu a duniya ba tare da ɗaya daga cikin wannan ba to wani abu ne da Allah ya kaddara masa daman ɗayan abubuwa ne kamar haka ko dai ka mutu akan gadonka ba ciwo ba zazzaɓi ba komai wannan ita ce mutuwa a shan mara daɗi saboda watakila an rakkana an gafala ba a kimtsa ba watakila da daren ma ba a yi sallar dare ba watakila alhamis ne ma ba a yi azumi ba watakila litinin ne ba ya zama nafila ba watakila ma an yi rashin kirki a yinin kana kwanciya malam sai dai ka ji kanka cikin kabari ko kuma mutum Allah ya ɗoro masa cuta ya rashin lafiya mai tsawo kafin ya mutu wannan abin so ne amma mutane kamar ba su son shi amma wannan abin so ne Allah ya ɗora maka ciwo kai tsawon cuta don duk cutar da za ka yi ana kankare ma zunubin ka ne ta wannan abin kauna ne ya fi a ce a yi maka mautul fuji'a haka kawai a ɗebe ka a maka ɗiban karan mahaukaciya baka jimna ba kawai ka ji mala'ika yana tashin ka yana tambayar ka ko kuma a zo a kashe ka baka kimta ba kana gida wani ya zo da sunan zai dauki dukiyarka zai kwaci motarka zai kwaci kudinka zai karɓo wani abu naka ya kwata kuma ya sa bindiga ya harbe ka ya kashe ka mutu baka shirya ba iya tashin hankali kenan kaga akwai bukatar mutum ya kimta wa hazzuhu fiha mawfur kuma rabon kowa a duniya mawfurin yalwatacce ne babu wani wanda zai tsare wani wallahi baka isa ka tsare masalan da zan ci ba duk yanda kake kiyayya da ni duk yanda baka so kuma abinda da Allah ya kaddara mun zan same shi wallahi sai na same shi ka zauna kwantar da hankalinka arzikinka Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa wallahi yanda ka ga ajalin mutum yana bin sa haka arzikinsa yake bin shi duk abin da Allah ya rubuta za ka mallake shi a duniya malam in Allah sayar da baraka mutu ba sai ka mallake shi ba mai ba da arziki sai Allah ba mai dagawa sai Allah ba mai kaskantarwa sai Allah ba mai aurarwa sai Allah kuma ba mai hanawa sai Allah kar wani ya ji a ransa cewa wai akwai wani da ya isa ya hana shi wani abu kuma kowa zai ci rabansa ruwan da ya ka sha ba shine ruwan da zan sha ba ka duba kaddara ta ubangiji abincin da zaka ci wannan dai abincin ba shine Allah kaddara zan ci ba nawa daban naka daban ya ciyar da kuda ya ciyar da sauro ya ciyar da cinnaka ya ciyar da tururuwa ya ciyar da ya ciyar da halittun sama da na ƙasa sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai halittun ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ya ciyar da mutane ya ciyar da aljanu ya ba wa talaka ya ba wa mawadaci ya ba wa mara lafiya abin da yake so ya ba wa mai lafiya ma abin da yake so wa hazuhu fiha mawfuq rabanka a cikin duniya wannan wani abu ne yalwatacce yana nan wa alamu ibadallah ku sani ya kun bayan Allah annakum lalle ku wa ma antum fihi min zaharatid dunya abinda kuke cikin sa na kyalkyalin duniya kalmar zahara fure kaga fure ai abu ne na kyalkyali mai ban ko to irin furanni na duniya kyalkyali na duniya da kuke ciki ala sabilin man kadma ba wallahi kuna kan hanyar waɗanda suka shuɗe ne duk abin da zaka yi na duniya na jin daɗi wani ya riga ka ko ba gama ne ba idan mulki ne wani ya hau kujerar kafin ka hau ya tafi injiniya ne sai da aka yi wani a gari kai ma aka zo aka yi maka tun tana da kima jiniyar har sai da ta zamanto ma ba ta da kima da an zo ana yin ta ma wani ma sai ka je yana yana faɗin magana ta maza ce kaga azzaluman nan za su wuce ko me ma kake gani wallahi wani yayi ne in ma dukiya ne wani yari zaka yi ba tashin kuɗi kake yi ba shikenan za ka yi ka gaba kuma ka tafi nawa nawa da suka yi tashin kuɗi a garin nan bila adadin suka yi suka gaba suka tafi akwai waɗanda aka ce subhanallah in sun zo akwai wanda aka zo biki aka zo yi wallahi malari babban riga ya yi ta kuɗi babban riga ya yi ta kuɗi saboda tsabar alfahari da duniya ya yi ya gama kuma ya tafi lahira akwai wanda mota sai wacce ga dama zai hau mota sai wacce ga dama zai hau na ce maka sai wacce ga dama duk tsadanta zai hauta kwanan nan wasu yaya suna ta faɗa wai babansu ya yi kyautar motar miliyan talatin mota ce haka kawai a banza ya ɗauke ta ta naira miliyan talatin ya ba wani haka kawai a banza a iska kawai ba wai li ajali la ilaha illallah ba kuma wannan motar ta miliyan talatin talatin din yana da su da yawa a ajiye ma duk an yi fakin din su kawai an lallabe su da da bargo suna ta kura ba lokacin hawan su ciwon su suga yayi yawa da hawan jini ba za a iya hawan su ba akwai ne motar da zai zo kuɗi ne da shi mawadata ne da shi idan ya zo gilas ɗinta kala biyu ne gilas na gefe yana onis kwana yana zaune idan ya zo inda ba mutane sai ya danna gilas mai duhun sai ya yi ƙasa sai a bar mai gilas mai haske yana ganin gari ana kuma ganin idan ya zo gurin da ba a so a gane shi sai ya danna bakin tinted ba za ka san me a ciki ba duniya ce wasu sun shata ga su kisra da kaisara duk sun yi sun gaba shi yasa wanda bai fahimce ta ba shi ke wahala a cikinta in biya maka gaskiya kowa ya tsaya ya gyara lahira duk abin da ake faɗa shine gyaran lahira shine damuwar ba wallahi ba wai abin da ka tara shine abin da ya dawo abin da ka tara shi ne me amfani shi bai da wani amfani in bai kai ka gidan aljanna ba amma gyara lahirarka yi sallah yi azumi tuba istighfari yi aiki alkhairi ne rahamar ubangiji yanzu ta kai ga wani mutane yanzu wai ana tsoron zuwa ta'aziyya ko mutuwa zai suwar mutuwa wai saboda kawai za a tuno mutuwa wasu ba sa iya zuwa da an ba da labari wani da Allah ku daina mana maganar mutuwa da Allah ku bari Allah ya ji kansa Allah sa ya huta da Allah ya isa ya isa kar a yi masa maganar mutuwa kuma dole za ka tafi saboda duk abokananka sun tafi ko ba ka bani irin ya kai ya kai ya kai tsaranka sun tafi sai ne wani bawan Allah a gidansa aka zo mutuwar ta zo ta ɗauki babban yayansu ta ɗauki mabiyansa ta ɗauki mabiyansa uku kenan ko ta zo ta ɗauki wani kuma shi kuma shine na biyar shine na ƙarshe duk ta ɗauke su ga baki ɗaya saura shi sai ce to ga mu dai aka makan layi to dole za ta ɗauke shi yana so ko ba su akwai mai tabbata لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا da annabi shi ke tabbata ya ce wa ma antum fihi min zaharatid duniya ala sabili man qad mada man kana atwala minkum a'mara duk abin da ku samu na ni'imar duniya wallahi kuna kan hanyar waɗanda suka gabace ku ne waɗanda suka fi ku tsawon rayuwa ba yanzu ma da mutane yanzu ba sa daɗewa mutanen da sun fi daɗewa wallahi sai ga mutum yan shekara saba'in tamanin da ƙarfin jikinsa da lafiya amma yanzu fa duka duka sai ga mutum shekara 35 ya mutu shekara 40 ya mutu 45 shekara 50 60 in mutu ya kai 60 ba ana jinjina masa ba dan da manzon Allah fada ya fada a amara ummati ma baina 60 ila 70 rayuwar al'ummata shekarun al'ummata iya tsakanin shekara 60 70 duk suke mutuwa kaɗan ne yake suke haura 70 wanda kaga Allah ya bashi ya kai shekara saba'in to wannan wani baiwa ce kuma daga Allah in yana kan addini to duk abin da fa za ka yi fa iyakacin jin daɗin rayuwar dai ƙasa da shekara sittin ne ake jin daɗin rayuwa to tsakaninka da Allah yanzu shekara ka nawa kuma wani shiri ka yi ko ba kai sittin ɗin ba ai kayi rabi to kuma da kai rabin me jin daɗin ka gaya min me abu mai daɗi a duniya yanzu idan akwai wanda zai bayanin abin da yake da daɗi a duniya yanzu ya faɗa idan mulki ne baka da aminci don kullum ana gadin ka da bindiga ko ba lalle bane ka shiga ko ina za ka zo kuma mulkin baya hana jinin ka ya hau saboda kana tunanin tenuwar ka ta ƙare baka gama sata ba baka gama zalunci ba idan kuma rawani ne da kai matsalar shine tsufa ya zo ya cin maka kullum ana kai ka asibiti duk bayan sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu sai idan mutum bai da lafiya an fita da shi waje wani ma har pampas ake sa masa pampas irin wanda ake sa wa yaro a zo a maka nafkin kana gudawa saboda bala'i amma matsayinka da kuɗinka da dukiyarka duk ana wannan same ka ba to ina jin daɗi a ciki mutum zai zo yana zaune bayan da zai ba da harka za ka zo Allah ɗora maka ciwon da bayan da za yi yanzu akwai manya-manya a ƙasar nan shugabanni ne wallahi malam jinin su duk bayan wata uku sai an ji an tsiyaye jinin kai wani baya kai ma wata uku sai ya je waje an tsiyaye jinin yanda ka san ana tatse hanji haka za a tatse a zubar a ɗura masa sabo to ina magana jin daɗi ina kwanci hankali mutum bai iya bacci ba sai ya sha kwaya wani kemis ne guda da shi a gidan shi maganin wancan maganin wannan maganin wancan maganin wannan kuma duk maganin ba ma nan Najeriya duk dan waje ne ina jin daɗin ba kai saka fito ka zauna a cikin talakawa ba ku gaisa su ganka ka gaisa da su barka isa ba saboda ka tara mulki ko ka tara dukiya yau akwai abin da fi daɗi irin ka zaga ko ina ka shiga kuma kana tare da kowa ai wanda ya fi komai yanci to ina jin daɗin yana ina babu shi jin daɗi yana aljanna mala shi eh, shine jin daɗin da baya yankewa kana ɗan kana zaune wallahi mala za ka fara durkusawa ka fara duro ka ya fara fari hannunka ya fara motsewa iyalinka sun fara gajiyawa yayanka sun fara cewa baba ya tsufa kana ji kana gani to me ka shirya ma za a adatta li akhiratika me kai shiri na lahirarka ke kuma wani shiri kika yi na neman lahira ko ko neman tara duniya kike da fantamawa da shekewa da holewa Allah ya ba su tsawon kwana mutanen da amma kuku yanzu na yanzu da jinjirin kwana ne kana nan yanzu yanzu mutuwa za a ɗauke ka mota kawai mutum zai hau daga nan zai ce ya arsina ya mutu ya mutu wallahi ya mutu inna lillahi to Allah ya ji kansa zancen ka ya tsare wani yau ba lafiya ba ranga ranga an dauke shi an kai shi asibiti ciwon typhoid ya kama shi yaya za a yi kafin a je duba shi ya riga ya mutu wani fa ciwon ciki ya murza shi da daddare an ɗauke shi an kai shi asibitin murzala ko an kai shi nasara ko an kai shi wane ne kafin yamma ta yi ya mutu ya tafi ai misalin karfe goma sha ɗaya da rabi ya mutu subhanallah wani a cikin mota ake mutuwa wallahi a mota an ɗauke ka daga gida iyalinka suna yi maka gata za a kai ka asibiti yaya jiki Allah ba to yaya kake ji alhamdulillah yaya ake ciki kafin a kai asibiti mutuwa ta zo ta ɗauke ka a mota sai dai a yi kwana a dawo da gawarka a shimfiɗe ka a wanke ka a je a tsoma ka a cikin turbaya ka sha lissafi kuma ina daɗin yake babu wa shaddu minkum batsha sun fi ku tsananin karfi wa amaru diyara mutanen da sun fi ku raye gidaje wa ba da asara sun fi ku wato nisan gurbi da taku fa asbahat amwaluhum hamida amma dukiyoyinsu suka zamanto hamida dusashe dukiya an tara dukiyar ta kare ta bushe kyamas ba aikin alheri min bani da naqlatihim bayan an ta faɗi tashi an kai an komo an ɗauko wannan an sayar an ci riba an fita an je an ɗauko wannan an sayar an ci riba duk an yi wannan an yi kasuwanci wane ne duk an yi yanzu irin wannan ɗauko kaya da sayarwa da sayarwa su sai na usman da sun yi usman ibn affan importer ne ko exporter ne na sayan kaya ya shigo da shi isayar amma yana ina yana lahira wa ajzaduhum baliya gangan jikinsu ya rididdige wa diyaruhum khaliya gidajen kuma sun zama ba kowa wa asaruhum afiya gulaban su kuma sun shuɗe sun goge shine afa yafu abin da ya shuɗe ya goge fastabdalu bil qusur mushayyada wan namariq al mumahhada as sukhura wal ajara fil qubur التي قد بني على الخراب فناؤها فاستبدلوا بالقشور المشيده suka canja dangane da gidaje benaye da aka yi musu kwalliya da ado shine almushayyada fi burujin mushayyada abinda aka yi masa fenti aka yi masa kawa da kwalliya wannan mariqul mumahada da fililluka shimfiɗu shine na marik shimfiɗu na alfahari da aka shimfiɗa su a gidaje aka more aka ji daɗi an samu canjin su as-sukhur ahjar sun fada cikin gidaje da duwar watsu fil a cikin kaburruka allati qad buniya ala kharabi fina'uha wanda an gina wannan kaburruka din a gurin da yake rusashe ma'ana sasannin kabarin wuri ne rusashe tono aka yi aka jefa mutum wa shuyida biturabi bina'uha gidan kabari an yi masa fenti da ado da kwalliya da ƙasa ne da turbaya ko ba haka bane kabari yana da fenti ba da fenti sai ƙasar da take cikinsa da mutum yana cikin wai abin da yake so ya ce da ana cikin manya-manyan gidaje na alfahari da manya-manyan shimfudu, katifu da shimfudu kala-kala na alfarma to yanzu za a samu canji a fita daga waɗannan gidaje a koma gidajen da aka gina su gidaje na ƙabarruka, ramuka kana cikin wannan ni'ima ba aje ba ka rami da fentin ka mai tsada ne na kasar waje ne wataƙila ma feshi yake masa da ruwa a wanke shi tas yanzu za ka je gurin da bayi da fenti ba fenti ba katifa ba ac ba carpet babu wata shimfiɗa ka duba fa malam wai idan za a sa mutum a kabari wai bara a ce bari ma a girmama shi a ɗauko tabarma a shimfiɗa masa ba haka za a turmusa ka a cikin wannan turbaya duk matsayinka ba mu je mai matsayi da aka ce an masa shimfiɗa ba ko a ɗan yi masa yar katifa ta abin nan ina jin har yanzu kamfanin vitafoam ba su yi katifar kwanciya a kabari ba ko sun yi ba su yi ba wata irin kwanciya mala wanda ba a juyi sai ka ce kada dubu kada kwanci ta ɓangaren ka guda ɗaya ba za ka juya ba hasbunallahu ne ni'mal وشيد بالتراب بناؤها فمحلها مخترب muhallin wannan kabari guri ne wato makusanci wa sakinuha muhtarab mazaunin cikin kabari bako ne zaka je baƙunta da ba wanda zai ɗauke maka cewa baina ahli imaratin muwahhishin zaka zauna cikin ma'abuta imarori wato benaye gidaje muwahhishin suna cikin hali na wahsha na rashin samun wanda zai ɗauke musu kewa shine wahsha wa ahlu mahallatin mutashaghilin zaka je ka haɗu wai zaka je bakunta ne cikin kabari ai waɗannan kaburuka kamar benaye ne a gurin mutane zaka je kuma wa ahlu mahallatin mutashaghilin ma'abuta mahalli waɗanda sun shagalta la yasta'nisuna bil imrani ba sa samun ɗauke kewa da waɗannan gidaje da suke cikinsu ba a ɗauke kewa da ƙabari bai da alin imaratun muwahishin wa alin mahallatin mutashagilin la yasta'an suna bil imran wa la yatawassaluna tawasul aljirani wal ikhwan ba sa sada zumunci da ziyara irin ziyarar makota da yan uwan juna ala ma bainahum min qurbil jiwar duk da cewa a tsakanin su akwai kusanci na makotaka malam kana kwanci a nan kabari ga makocinka amma ba za ku sada zumunci ba ga kabari ga kabari ma'abota kabaruka da suke kwance kaga a haɗe ake ko ga kusanci da juna amma ba a kai ziyara saboda sha biyun kowa ya shagalta da abin da yake gaban shi wa dururin canci shine dana ya kusanci wa kaifa yakunu bainahum tawasul yaya za a yi a samu kuwa saduwa tsakaninsu shine tawasul wa qad hana bi kalkalihi bila wato rubewa ta riga ta rujujjige su in an ce kalkal wato ana nufin madurkusa raƙumi kalkal ɗinsa shine ƙirjinsa da gwiwarsa da yake durƙusawa wa ardafa ajazan a bi kalkali kamar yadda imrul kaisu yake faɗa ma'ana tsufa shine albila da rududdigewa da rubewa ya riga ya ainihin wato nike mutane shine tahan in an ce tahan nikewa wa azallatuhum aljanadil wassara duwar watsu su ne aljanadil jam'i ne na jandal ana nufin wato alhijara duwatsu sun riga sun yi wa mutane inuwa wasara da ƙasa fa asbahu ba'da alhayati amwata mutane mutane suka wayi gari bayan suna rayuwa suka zamanto matattu wa ba'da nadaratil aishi rufata bayan kuma wato rayuwarsu ta yi kyau shine nadaratul Aishi. rayuwa mai daɗi nadratan na'im rayuwa ta ni'ima rufatan suka zamanto abin da ya riga ya diddige in an ce rufatu shine al-hutamu min kulli duk abin da ya zamanto karmami ya zamanto rididdigegge fajua bihimul ahbabu sai aka zo aka yi wato mufaja'a in an ce mufaja'a abin da ba zato ba tsammani unexpected ɗauka aka zo aka ɗauke ka a cikin ahbabu masoyanka mutuwa ta zo ta yi ba zata shine mufaja'a da kai ta ɗauke ka a cikin masoyanka saka turab mutane suka zauna cikin turbaya wa za'alu suka tafi kalmar za'ala ana nufin zahaba tafiya yawma za'anikum wa yawma ikamatikun kalmar za'an tana nufin azhab falaysa lahum iyar ai babu dawowa haihata haihata kalmar haihata haihata ana nufin wato nisanta larabawa sukan ce haihata haihata limatu adun wai al-bu'd nisa nisa nisa kun nisanta babu kuma babu dawowa duniya kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون bawa zai zo yana ta faɗin kaza ya Allah kaza a mai da ni duniya na yi kaza qala rabbi la'alli a'malu salihan fi ma tarakt ya Allah a dawo da ni duniya ko na zo na aikata aiki mai kyau cikin abin da na bari na duniya ka ji fa kai duk zaman da ya na duniya bai ji wa'azi ba bai ji gargadi ba ya zauna ya shantake ya yi abin da ya ga dama amma yanzu da ya zo sabi sai cewa ke rabbir ji'un ya Allah dawo da ni la'alli a amalu salihan ko na samu ne aiki mai kyau sai Allah ce